قال فعلتها اذا وانا من الضالين annabi Musa ya ce wa Fir'auna yana mai tabbatarwa na kashe mutumin ne yayin da nake cikin jahilai gabanin wahayi ya zo mini